الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عاشي أو الظالم من الشرع da azzalimai su sittin da uku duk da su malam ya kawo a zungula ta kaice wanda yake so sai ya koma cin littattafan tarihi yana ma ishara ga wasu daga cin littattafan da mutum zai je ya ƙara samun haske a kai kamar albidaya wa nihaya ɗan ne kafin mutum ya je shi wajen ya kwashi karatu wannan tarihi da yake bayarwa da an fada da su a wajen Allah ya tsarki mu wato wannan kisa ta yau bayan kisoshi guda biyar inda aka karanta kisar iblis kisar kabila kisar kal'an a na afuwan to yau sha ne ga watan shawwal na shekara ta alif da dari hudu da arba'in da uku a bayan jiran manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da goma sha bakwai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ta hanyar da ɗauka a laifin salatu wassalam kuma da muke bayani shine cewa an gabatar da kirkoshi guda biyar da kuma gabata bilisa da yi kenan sai kuma adina sai kan'an an annabi nau sai kuma adawa mun ƙara bayani kan samudawa adalcin da ya gabata yau azzalimi na shida za mu yi magana sun ga waɗannan azzalimai biyu da muka wuce su al'umma ce baki da adawa da samudawa to ga kuma wani azzalimi shine namarud in kana'ar shi namarud shine wanda ya zamani da annabi ibrahim alaihi salam Baba annaba shi wannan malin ke cewa da ilahin da bi ba bin na'al ko kuma bin shi ne wanda ya kira kansa Allah shi ma Allah ne amma kuma ya ƙare da duniya da zaman shi lafiya shi ya san da ta karɓar ta kwata ba ta shi wannan Allah ya zama abin da ya zama zaman shi lafiya ya samu kwanciyar hankalin ɗan yake ciki shi ne ɗan ɗauki takalmi ya ta rafkan shi a tsakiyar ka sannan sai ya samu nasuwa a haka dai har ya mutu to kana ta'ala Allah yake cewa wa guhitan da zai kafas wallahu la yahdi qauman zalimi. wato ainihin abin da ya faru kamar yadda zuciyar suratul baqara lokacin da shi ya zo yana bautan gumi yana da gunkin kuma ta yake bauta ma shi kuma sai sanya mutane su bauta mai a matsayin shi ne Allah sai kasance kamar mai au ne hakan ana yana da yaran da ke mai au yana aunar da kayan abinci da makamashin shi za ka kafa kan wajen masu awo sai ka je gaban shi ka faɗi ka mai sujjada da ce waye waye ubangijinka daga ka ce mai shi sai ke ka aje a yi ma'au mutane da ibrahim ya zo shi ma da tashi jaka yana so ya sayi abinci sai ya tambaye shi ce waye ubangijin ya ce ubangiji na shi ne allabi yuzi wa yuzi ubangiji na shi ne wannan wanda yake kashewa yake rayuwa ya ce ana ubi wa ya ce abin nan suke cewa ne Allah yake cewa eh suratul baqara eh? Eh, eh, okay إن الله يأتي بالشمس من المغرب ويأتي بها من المشرق يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب kai kuma zolai ba zola shi Allah subhanahu wata'ala yana fitowa da rana daga mahudarta gabas mahudar rana to kai yanzu abin da za a yi ta do ranar ka ta tazo daga mahudarta ta daga mafadarta shi ne za ka ce da biyu kafa daga nan za fi shirin da mai abin da domin yuri wai ne yana iya ɗaukan ma'ana wacce take majazi shi yasa yake ana uri wa umi saboda ma sai ya ɗauko wasu ya zaunar da su aka hana su abinci na kwanaki sai daga baya ya ɗauko sai ya wuce a ba su abinci sauran kuma kana ta suka mutu yake ka ga na raya wani na kuma kashe wa'annan ana uhe wani da sa annabi ibrahim yake da shi ubangiji na da nake gaya ba shi ne ke bullo da rana daga mafaɗar mawudarta kai yanzu bullo da ita da mafaɗar kaga wannan bai ɗaukar maza. dama ya yi wannan ne zai yi wasa da hankali mutane sai kuma aka fashi a kaliwa sai shi ma yake kawo daga nan fa sai aka ce kun da shi biya kuma an san inda ya ce yana abin da mutane ma za su kare shi daga nan kuma an san kenan ya rushe shi ne sai ya hana annabi ibrahim a yi mai hau wannan dai muhallin shahidi shi ne ka wutar da dai kamar wallahu la yahdi al-qawm al-zalim Allah baya shiryar da mutane wa in ya zalimai matakar mutum bai nemi shirya ba kasar ya nema to Allah zai tafi shi walladina jahadu fina haka dai Allah ya ce kuma wanda shi ne ya bata لا تكمل رجما يتقامل تكيا أخرج عبد الرزاق وابن جرير الطبري كمان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو شير في العظمة الكافرين دو إنهم تفسر على من تفسيري وأني شرور جرير أن زيد بن عبد الله وتم هذه الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عبد الله yake cewa Allah awwal jabbar fil ard farkon kangarare mai ketare iyaka azzalimi mai mamaya mai wanda ya buwaye al'umma a doron duniya na farko shine na maru shine wannan tanjirin وقال مجاهد وغيره Mujahid, sun san mujahid Almajiri ne na الله ibn abbas saboda tabi'i ne kuma yana daga cikin jigajigan waɗanda aka wanda ya karatu hannun abdullahi ibn abbas wai koyi qur'ani a wajensa kaga zai zama cikin jigajigai na masu fassara alqur'ani da girma da kuma sanin alqur'ani to da shi da waninsa suka ce wa kana ahadun mulukin duniya shi da marut yana ɗaya daga cikin mulaka masu mulki waɗanda suka mulki duniya fa innahu qad malaka duniya fi ma zakar sun yi bayanin cewa cikin abin da suka ambata cewa shi ne marudu ya mallaki duniya gaba ɗayanta gabar da yammanta kudu da arewanta ya mallaki duniya baki ɗaya amma zakaru araba muminani wal kafirani mutane hudu su suka mulki duniya gabar da yamma kudu da arewa ina fata an gane ba mulki na sosai abin da fir'auna bai kai su fir'auna mulkin sami sura ya tsaya ya tafi madiyana sai ya tsallake to su kuma a lokacin wa'annan mutu su gabar da yamma kudu da arewa gaba ɗaya bangon ƙarƙashin mulkin su yake ina fata an gane sai suka ce muminai biyu suka mulki duniya gabar da yamma da kuma kafurai biyu su ma sun mulki duniya gabar da yamma al nai wasu qarnayn wa su ne sune nai. da kuma annabi Sulaiman shi nai malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba annabi ba amma bawan Allah ne yake ina fata an gane amma ba annabi ba ne ba manzo ba ne kamar yadda wani littafi na manta sunan shi da yake magana wajen hamsin na menene inda za a ɗauka daga ainihin kisan nan ta ya kira ɗan ya bunayya la tushrik billah istasalan shi a wannan awon nan ayoyin kawai sai da fi da fa'idoji don hamsin da wani abu da za a cira daga wannan cikin wannan littafin ne ya kawo cewa jamhurin malamai kusan malami ɗaya ne tilo ya ce zo kallai na annabi ina fata an gane to shi auki oh, annabi kuma ne wancan ko kuma ne afuwa shi wannan zo kallai tarihin shi ya fi ka cikin zuwa kahfi shi ma dai yana da matsayi sosai ya mulki duniya ina ji ya bar duniya yana da shekara 60 da wani tarihi ya nuna kuma ya kai komo a duniya rashin lafiya ya kama shi san ba zai mutu ba to mahaifiyarsa kuma tana raye sai rubuta mata takarda yace idan takarda ta ta zo zai mata ta'aziyya ne kada ta ji labarin ya mutu shi ba ciki sai rubuta mata takarda yace idan takarda ta ta zo ka tanadi abinci ka yi abinci mai kyau lafiyayye shi kenan zai kira mutane bayan an zube ga soye nan ga komai da komai nan bayan mutane sun yi dandazo sun haru da fito gaya musu tambaye su shi duk wanda wata jarraba wani bala'i bai taɓa shafan shi ba a rayuwa ya ci abinci an gane duk wani wanda wata musiba ba ta taɓa taɓa shi ba a rayuwar shi da bismillah shi ke rayuwar shi ya ka tashi kowa a wanda ka ke ci kowa musibar ta bugai kuma da musibar ta bugai bai tsallake ba na nan ne sai ta fahimci bakin zarin mai yake nufi kawai shi kenan suke to Allah ya ji kan shi ya mutu dama ya yi masa ne ta kuma ya mutu ba ita ne ba farko ba dama sai da yake tambaya waye ɗansa bai taɓa mutuwa ba waye ko shi bai taɓa mutuwa ba waye uban shi bai taɓa mutuwa ba waye bai taɓa wata musiba ta shafin shi ba ya ci abincin ina jin wata kila an kawo na abu mai ci ko babu wasai kenan in dai duniyan nan an halicce mu ne dama kawai mu su ta bugun mu na right and tun da ake bukata kawai mu sallama mu Allah mu koma gare shi kuma in ya same mu mu san cewa ba mu ne farko ba akwai wa'anda su kila abin ya fi ma wanda mu ya shafe kuma duk abin da zai same ka a yanzu kwatan kudinsa ya taba samu to in ko har wancan in ka tsallake wannan to babu mamaki wanda zai biye ka nan ga ma ya fi wannan sai al'ummu ya da kuma yana gudana ne da gudanarwar Allah da haka abin da ya ake bukata ne in wannan abu ya buge ka shine kawai ka koma ma Allah ina fata an gane da kuma ta fahimci wannan darasi kuma ka rungumi wannan kaddara cewa dai dan ta ya mutu kuma ya mutu ina fata an gane wannan dai shi shine zuƙal ne sannan sai kuma Annabi Sulaiman shi kuma wannan Annabi Sulaiman kowa ya san tarihin ko dan kusan babu wani wanda Allah ya zo turo shi a doron duniya nan da ya ba shi, mulkin da ya ba Allah don shi ma sai da ya addu'a cewa daga kansa kada Allah ya sake wa wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana madina ya fito wata ran sai ya ga shedan fa ayi la ayi yana kokarin shiga masallacin ɓata ma wani sai ya nemi ya kai har ma ya dankai yace yayi niyyar da ya saure shi a kila na masallaci washe gari mutane sun fi gan shi ra'ayi la ayi ni tunanin addu'a annabi Sulaiman yin har wannan kenan wannan addu'a ya abin da ka yi take shi na fata an gane wannan da Suleiman na ba shi mulki gidansu ma baki daya na bayanin cikin manzanni babu wanda zai shan jijjiga wajen irin irinsa a ranar gobe kiyama don har gwargwadon jin daɗin ka a nan duniya gwargwadon kuma yanayin da za ka amsa tambaya na fata an gane gwargwadon samunka gwargwadon hisabinka abin da ke akwai samunka da kai ta wace hanya ka samu ta wace hanya ka fara amma babu wani kogo daga ranar da ka balaga zai sau da dama mutane suna ana maganin cewa masu dukiya sai mutum ya ɗauka wanda yake wanda yake da dukiya irin wanda yake da kowa a afirka shi ne ake nufi a daga ranar da ka balaga duk wani titin kwagon da ya shiga aljihunka sai ka yi ma Allah bayanin yadda ka same shi kuma ta yaka kashe shi har zuwa ranar da za ka karbi duk titin kwabon da ka samu sai Allah ya domin ai ya gama tumfayewa ina na rubuce ka samu kogo yau ka kuma kashe to ta yanzu hanya ta samu wannan kwaron sannan ta wace hanya ta kashe kwagon duk sai ka yi bayani gwargwadon samunka gwargwadon jin daɗin ka gwargwadon kuma yanayin yadda za ka sha ji ina fata an gane shi yasa annabi sama alaihi sanar ya gaya ma Abdulrahman bin Auf cewa ina da matsala a gaban shi a lahira saboda zai zo za a tsitsiye shi kusan duk sabbai ma sai kun shiga saboda shi sai ya yi bayanin dukiyar idan haka nan ka yi amfani da dukiyar nan ka samu a kan maka kafa a kan su daɗi ka yi mukan tafiya kamar su sauran yan uwanka abdurrahman bin awu kuma ya ji wannan kira da aka koye ta faman bayarwa left right and center mun ko yau tarawa muke ba ma jin kunyan tara abin da ba za mu ci ba ko ba haka bane ba ma jin kunya mu gina inda ba za mu zanna ko ba haka ba ba ma jin kunyan mu tara dukiyar da ba za mu iya fushi ta ba Allah ya rufa mana to dai mutum zai sai wa kansa misali gwargwadon samun ka gwargwadon kuma wahalar da zaka shi kuma wallahi duk wanda ya je aikin haji ko ya je umra zai ga zai ga wannan karatu zai fito mai can gaba gwargwadon kayan gwargwadon wahala gwargwadon kayan gwargwadon wahala domin kayan ka da kai yiwo zar yadda za ka yi ta yi zuwa airport ma ka ɗauko kayan ka ya haka ne to bar ta maganan a zo inda ma yi kuma ma daga baya ma da asin Allah su rama aka kullo da wani tsari wanda za a zo gidaje a yi muku awo ko ba haka ba kafin wannan lokaci a fara yin awo a gidaje a airport ake yin awo duk abin da ka ɗebo a nan airport za a yi ma awo shi yasa za ka ga a wancan shekaru sai mutum ya taso daga maska ya zo shi ya yi kwana bakwai a airport saboda kayansa kuma ko shiga yanzu za ka yi idan ka tafi da kaya wanda ya tafi daga shi sai fasuwar da shi ban taɓa zuwa aikin hajji da wata rigar da ba rigar da ke cikina ba daga ni sai fasuwar na kawai da haka da na zo ma zuwa suna ganin su yi kawai idan kawai kalli fasuwar kawai sun yi stamp yayin da kai kuma za ka zo da kanka ka kwanci in ka je da masu yin ma suka tashi siya sai sun zazzage su matse su matse ko ta kila ka tsura wani abu a yi ta faman yi ta faman bincike har sai an kwafi can kasa sai kawai shi kenan da an gaba a wani suna wuce to haka a lafiya ko ma yi da haka gwargwadon abin da ka kwasa a nan gwargwadon yadda za ka yi ta faman bayani kafin ka tsallaka Allah ya rufa mai to shi ne sai yake cewa su wa'annan mu'minai biyu su ne suka mulki duniya wal kafirani a namrud da buktu nasa namrud da kuma buktu nasa su biyun nan kuma su kafirai ne su ne suka mulki duniyan nan gabar da yamman ta kudu da arewa halin mufassiru malaman tafsiri wa ghairihim da wasu su minan ulama minan al-ulama al da malamai da suka malaman tarihi kenan al'abar wanda suke bin tarihi suke rubuta tarihi suna kididdige mutum da asalinsa da komai da komai su rubuta cewa wa adam mala shi wannan ba farashi huwa kuwa malik babil ya mulki babila babilon kenan ko to shine ainihin sarkin shi shi kamar mazaunin headquarter din sarautar su kenan annamarun sunansa namarun bin kan'an ɗan kan'an bin kush bin sa'ad ibn nuh ga dan zuriya abin annabi nuh sa'ad dama kusan yahudawa in yanke na abin laraba zuriya abin sa'ad ne dan annabi nuh qala hu mujahid wannan nawa mujahid shi fa wannan wa zakaru anna namaru suka ambata cewa shi da maru da hada kamar da mulki ya doge ya zauna kan gadon sarauta yana mulki arba'ani a kan shekara da hudu yana mulki shekara da hudu na? oh a tabbata wannan Najeriya na? to ai fir'auna shekaru nawa haɗa bai bai wuce bai wuce ba in ya gai, amma kuma yace ana rabu kuma la'a shi bai ma rike wani gunkin ba ko amma shi wannan ya rike gunkin har ya yi kama akwai gumakan da ake bauta ba. firauna ba da kai shekaru ba amma sai dai kamar yadda yadda tarihi yake nuna shi fir'auna yana iya zama a kai kwana arba'in bai tashi ba yi ta tsare bai kashi hukuma da ya ci ba ya sa yi fi Allah kai ko yanzu nan muka kuskura muka yi karatu zuwa sha daya dukkan mu ne sai mun kamar wayan kamo ruwa ba sa haka ko ko ba haka bane kuma daga nan sai mun ne zuwa mu sai mun ne zuwa mu ci to dalilin da yasa ya dauki waɗannan abubuwan sai kofin ce shi Allah ne to aka ce ya mulki abin da nan ya yi mulki da tsawon shekara ɗari hudu wa kana qad tsawa ya keta da iyaka za kuma ya yi zalunci zalunci na fitar hankali wata jabbara ya kuma yi girman kai sosai ya wuce makadi da rawa ya tsaurara mai jama'a ya ta ya wuce ne na wa'akarar hayatar duniya rayuwar duniyar mai ita ya zafa. ya ka dalar ibrahim ne zo bai imani da shi ba asali ma dai jidali ya da shi to to haka mahazar ta'aziya wannan azzalin. ya a lokacin mulkinsa hukuncin da yake zartarwa shaubatun biljabil wannan idan ka taba shi hukuncin da yake kawai shine sai a kamo ka a sanya ka cikin marisar ko chain ba an yi maka tamau sai a wurga bauta azabar da yau mutane ce wa kana adidan mai bautan gumaka su kuma da annasa ila ibadati shi ya bauta ya bauta ma gumaka su ne kira mutane su kuma su bauta wanda yin uluhiyya ya da awar cewa shi ma Allah ina fata an gane shi yasa yake ana uhi komai to sai dai nama hadan namrud shi namrud ya kwanta laila wani dare ya kwanta sai ya bacci ya bacci fara'a ka anna kaukaban qala'a fi sama sai mafarkin cewa ga wani tauraro a bar farfajiyar sararin samaniya taurarin gashi nan ya fito a zahaba da usham to ku duba abin nan wanda za ka san abin nan a ce ma wai tauraro ya fito kuma ya shafe hasken rana tauraro ina kiran da zai tauraro a yanzu in ana da wata ba taurarin da yake zuwa shafe hasken wata to shi mafarkin da Allah ya nuna mai shine ga tauraro ya fito amma yana zuwa sai shafe hasken wata حتى لم يبقى لها دو شم رانا حرية كمي أكشاتها كم رانا حتى لم يبقى لها دو هي أكوا يدري ون رانا بعد دهسي ون توران كو يشاك هكذا أفضع أفضع أنا نزل تلتا في البيتشي من ذلك رجوان فضع شديدا البيتشي في البيتشي هو من الألم إنما فركني wanda zai zo shi mafarkin cewa ga zaki ya zo shi kuma an sha ko shi yana da kyau ya dace zai ga shi har da zuba ko to hakan nan da ya ga wannan abin da zai ne ya tashi a firgice kuma firgici mai tsanani wada alfahana daga nan sai ya kira bokaye wal munajjimin da masu taurari su lissafin taurari suna ake kiran su astrology ba astronomers ba astronomy daban astrology daban astronomy wannan ilimin musulunci yana bukatar shi ana son musulmi a samu wajibi kusan wajibi ne kusan farko ainihin ne a samu wa'inda suke da ilimi a kan tafiyar saurarin nan ina fata an gane saboda da su za a iya gane lokacai da su za a iya gane duk da wani su hukunce hukunce da su karatu da wata ina fata an gane to amma abin nan a canji shine amfani astrology Shi ne wanda zai zo tambaye ka ya ce ma Ala Ibrahim wani wata aka haife ka sai an haife ni a watan Februari. nawa ga watan sai an haife ni ran sha uku ko uku ko kaza ka mace ranar sai ce ma to kai za ka yi ilimi amma ba za ka yi arziki ba an gane ko kuma ya ce ma za ka yi mulki amma ba za ka yi ilimi ba ko kuma za ka tashi tseren masallaci an gane su ne yin wasu su ne su ne astrology na fata an gane wai ba su ne zabi su ne mai akwai su wanda za su zo su maka wata kaza da ka ce an haife ka ranar kaza shi ke nan su ce maka to ga abin da za ka zama ko kuma ga abin da ba za ka zama ba to sai kirawo bitawili ru'ya saboda su fassara mishi wannan mafarki akwai fassarar mafarki sai dai fassarar mafarki babi ne mai zaman kansa babu wanda zai ma fassarar mafarki fassarar nan ya tabbata farko dai akwai bayan Allah waɗanda Allah ke musu karama suna iya ka gaya musu abu su ce ma kaza kuma Allah ya tabbatar wannan karama ce za ka same su bayan Allah ne masu tsoron Allah to sannan baya ga tsoron Allah baya ga ilimin. to sannan kuma suna sane da al'ada da ɗabi'u na mutane to nan ne za su yi maka fassara da za ka kuskure ne bisa da faida mutum zai shi so a ce maka in kai mafarki ka za ga abin da wannan duk shiri ne shi ina fata an gane babu ne mai zaman kansa. kuma ba babu ne wanda za ka ce sai dai kawai kai karatu ka fahimci wannan amma bai kasa zamantowa don ka kwanta yau ka yi mafarki a ce ga abin da zai yi ina fata an gane ba zai yi amma Allah yana iya bayan sa karama su ma fassara ko fassara ta abin ko wanda suka kamar Muhammadu bin Sirin yana cikin masu fassara mafarki Allah bakan yana ciki ina fata an gane yana ciki akwai wani sahabi da ya zo shi same shi lokacin ya zama khalifa sai ya ce mishi kai jiya da daddare na wani irin mafarki wanda ya firgita ya ce me ya faru sai ya ce na yi mafarki ne cewa da ni da kai mun fada cikin wani kamar wani kwazazzafo wanda yake da sako da lasa da sauran muka yi ta yi muka yi ta yi muka yi ta yi daga muka abin sai ya ce to mafarkin nan naka da ne da kai ɗayan mu zai mutu ba musulmi ba da ya faɗa ke ne ce ni da kai mu zai mutu ba musulmi ba kuma kissa ta nuna cewa tun daga wannan ranar ina bakar bai sake yin sallan magariba ba face a ƙarshe sai ya karanta ya yi bana, rabbana la tuzigh qulubana ba da yin tana na kan kalwa har ya bar duniya hakan nan dai suka zanna cikin girgici abin nan da yi ne yayane har dai zuwa lokacin da shi Allah ke dake shi na shi kuma wannan sahabi daga baya jijjige ne an yi komai da shi sai ranar sai gashi ya zaina yana tambayi ya sha giya zamanin sai na al'umma sai na Umar kuma ya kama shi yasa aka yi mai haddi da an da aka yi mai haddi ya kora shi ya ce koma Khaibara ya bar ma Madina kuma sahabi ne ina jima muhajir da ya koma can sai ya auna shedan kuma da yake abubuwan Allah ya nufi mutum dama zai mutu ba musulmi ba da ya koma can sai shedan ya zuba shi kuma aka samu waɗansu abin da ƙarshe dai ya koma can kristiyanci ya koma mutu a kai na fata an gane so don haka sahabin da ya mutu akan wannan in ya mutu a haka ya mutu kafi ba a ce mai sahabi amma akwai sahabban da sun kuma sun yi ridda amma ba su bar duniya ba su sake dawowa musulunci ina fata an gane sun yi ridda suka dawo musuluncin kafin su mutu to wannan ba abin da ya shafi matsayin su na sahabbai da komai domin idan da mutum yau zai yi wani abin da ya zama kafirci ayyukansa na ibada ba su rushe ba su amma dai ya gitta kan shiga adalci da zai mutu a kai duk ayyukansa sun gama mushi amma yana tuba ayyukansa sun dawo mai ina fata an gane ayyukansa sun dawo mai in ya tuba shi ya sanya akwai sahabban da sun ma annabi yana raye suka yi ridda bayan da suka yi ridda bayan annabi ya bar duniya su ake dawowa yi ina fata an gane don hakan nan idan mutum ya yi idan har za a ce ma sahabi wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi riga to kai da ni da kai mun fi kowa kasancewa cikin hadisi idan mu ta roƙon Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana mu ta roƙon Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah kawai iyakar ta kenan duk sujjadar mu roki Allah husnal khatimah sannan wa tawbatan qabla al-maut mutuwa tuba kafin mutu sannan kuma ya يا da القلوب ثبت قلبي او ثبت قلوبنا bana دينك wannan kullum ya kamata bai kamata ya kasance a sujudojin mu wa'annan addu'o'i mun raba mu kai mu ta kan Allah Allah ya tsare to shi dai wannan Amaru sai ne ne a fassara mai wannan mafarki bayanin da ya kawo mu dai magana fassarar mafarki haka kar ka je kawai da kayan farki kawai ka je ka samu wani ina zane a zaure ka je ka same shi ka ce ga abin da ya zai ce ma to ka dawo gari ma fara. ka dawo wajen boka ka je duk mahalicin da ka je wajen shi ka ce kana neman ga abubuwan da kake so sai shi ma to bari ma istihara to kawai ta sara kayan ka yi gaba ka je wajen boka ne domin in dai istihara ne ba wani mahalicin da ke yi ma wani istihara kai ke yi ma kanka shi wani kawai yi ma addu'a in alheri ne Allah ya tabbatar ma in kuma ba wannan addu'a kake so ba to Allah ya baka ko ba haka bane wanda zai ma kyakkyawan addu'a shine in wannan abun alheri ne gare ka Allah ya tabbatar ma in ba alheri bane ba Allah ya musanya ma to in kuma ba wannan kake so ba to roƙa maka Allah ya baka kai kar a ce kar a sanya wannan sharadi alheri sai dai Allah ya baka sauki wannan kake so shi kenan karka to da ka ka san zaka je za ce ma to alheri nan da tabbatar ma to kai so kake so a tabbatar ma ko ba alheri ne to shi kenan ne kawai amma duk wanda ka je ce ma shi zai ma bari zai ma tsara to ka kwana da sanin cewa ka je wajen boka na fata an gane wannan maganin ne nayi wancan dan taliki da yake magana cewa kwanin kurma in baya aljanna shi ya ta tafa shi ne na gama nake cewa duk wanda ka ji shi ka je wajen shi maka addu'a kana neman kana ganin mutumin kirki ne ka je wajen shi maka addu'a sai ce ma to bari zan yi ma istikara to ka kwana da sanin ka je wajen boka shi ke nan ina nan da daddare kawai sai ga an bugo min waya ɗaukar ma gaisa na kayan da kuma la ce eh na je na dawo da samu sauraron shirin kamar yau amma mai daki na take gaya min cewa ya kace duk wanda yake azumi yake ce wa mutane eh, zan yi musu istikara za a yi musu istikara kafiri ne nake a a ban faɗi cewa kafiri ba amma dai na ke an jirgin boka sai ke to amma istikara nan babu dai wani hadisi da wuce wannan dai hadisi sai ne ma dai ya kai sani na kenan in ma akwai wani ne ban sani ba amma ko kai ka sani ne sai a shi yace to shi kuma ya auna cikin wannan hadisi babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani yau wani da nake eh haka ne annabi bai hana ba amma kuma mai hadari yace wai kifa inda amri wa na yadda annabi ne ya kai ka tsaya nan aka wai adam ya karanta da yake ne yana ce to shi kenan yace kuma nan gaskiya ne yace to Allah ya sani shi waya ne ma na kashi to da ka da ka aiki dai sai ba zai ce domin ni ina yin ake to dai dai ga Ya yace to ba inda nabi hana nake kuma ba inda nabi ce kuma dama akwai suna tarkiya ne ko sunna albari da annabi ya bai ba kuma ambata ba shi ma kawai ya ce ma gashi ya gama gaya ma cewa ba za ka yi yamma. kuma kai za ka yi wa kanka amma babu laifi mutumin da kake zaton mutumin kirki ne ce mai sanya cikin addu'a hasali ma akwai hadisi ku yawaita roƙon Allah da bakin da ba ku sabon Allah da shi to wani baki ne ba ka ba ka sabon Allah da shi bakin birni amma naka bakin fa kana sabon Allah da shi ko amma bakin wani ka yana duk abin da zai hurta kai bakin ka ne ya hurta ba ka sabon Allah da shi ba to ku yawaita addu'a ta wannan Na ka duk wanda shi ka kuma ga hadisi wanda ya roƙa ma ɗan shi wa ɗan shi addu'a a bayan baya wannan addu'a karɓar baki za ka kawai duk wanda kake mai kyakkyawan zaton alheri tare da shi babu laifi ka ce mai roƙa min Allah duk da sai na Umar shi idan an tinkare shi aka ce mai roƙa mana Allah sai ce ban iya shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa domin wai za ka alaka ibadi anni ne karibu to ta yi kuma zan zan gitta. shi kuma ta sai na Umar ina fata an gane da ka tare sai ka ga abin da Allah ya ce to ta shi kuma zai gita tsakanin shi da bawa bawa da Allah shi bayan Allah yana tsakani ya dab da shi shi kuma ya shi ga tsakani je ka kawai ka karo ka da Allah ka ya kan kinin ka ne shi ne na Allah in kana ila wa kala to shi kenan Allah ya barka da kila wa kalan ka amma in ka kasance ka san ba magana ta kare za ka yi addu'a ba ba ce wannan addu'a Allah ka in ka ga kayi addu'an da Allah bai karɓa ba kai ne kake da imani amma Allah baka roƙon shi hana yana iya baka ta fannoni daban-daban yana iya na farko ka roƙa abin nan da ka roƙa yake zan ba amma ba yanzu ne. yana iya ka roƙa abin da ka roƙa a yanzu kana son shi ba zai baka shi ba sai nan da shekara arba'in to lokacin da kuma zai baka lokaci ya kuma maka amfani yanzu fi sabilillahi malam mamun Sani yanzu a ce ma yau addu'o'in nan da kai ta yi kawai shi kenan sai yau kawai kana abin nan kawai sai ka zo ga biliyan biyu biliyan uku ya shiga sai ka koma kan da tirikwata daga kaf ka je ka nemo mota kufe ɗan ma matsali na ba zai yi ko to kaga sai Allah ya barka a daidai wal to yanzu in aka danka ma sai dai ka ce kawai to malam nawa ne aka yi gina wa'annan structures da aka ce da kuma nawa ne ya saura kawai tunanin ka kawai lahira amma da kafin wannan lokaci shi ya sanya duk wani matashin da Allah ya buɗa mai arziki to in ba sa aka yi ba halakar ka da wuya matashi ya samu dukiya bai halakar haka ne musiba dan hakan nan Allah ya kaɗan zuɓura mai yana ɗan ɓantar masa ka haƙiye ka komo kuma ka sake ci gaba daga. wannan yake maka alheri idan aka danka ma rana ba ta faɗi ba ha ha ya za ka tada kura to shi ya sanya Allah shi za ka roƙe shi sai ya san cewa wannan abin yanzu in ya baka halaka ce zai zama sanadin ka. ƙaruna tarihi kamar yadda kisa ta nuna yana a cikin banda annabi Musa da annabi Haruna ba wanda ya kai shi sanin taura jijjige ne cikin malamai na banu Isra'ila cikin mabiya annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo shi cewa annabi Musa roƙan min Allah ka san da awa bacci sai akwai dukiya a yayin da kuke murza waɗannan kana kira ni kuma ina amfani ina nautin kuɗi kawai abubuwa su ta tafiya Annabi Musa ya kalle shi yace ka zanna yadda kake nan yace yace mm, mm, ai dai duka shi Annabi Musa yake to ya kake su kai mai addu'a sai kuma dukiyar ta zo ko wanda makullai ba wai dukiya ba makullai in aka zuba dukiyarsa a wannan makullaci yanzu ya cika fal aka kulle a ce ma kofa ta shi makullin kawai da aka kulle ko zan kwara ɗaya ne ko shi ke dai a kulle sai kuma a samu wani ɗaki kuma kamar wannan shi ma a sake lafta wata dukiyar a sake kullewa yanzu kwaran makullin ɗaya to waɗannan makullan kaɗai idan an tara su aka ce ƙarfi majiya ƙarfi goma ba su yi rasa makullan ya dukiya haka shi yasa ya ce dukiyar nan shi an ba shi ne saboda ilimin da yake da shi kuma saboda Allah ya san ya cancanta abin da ya gama ma annabi Musa ke idan kallace kuma ma abin da ya faru sai har yi wa annabi Musa kumbe da neman yanayin da zai rusa da awar annabi Musa alaihi salatu wassalam na fata an gane idan hakan nan duk wani abin da za ka roƙa ka roƙi Allah ya sanya wannan abu ya zama alheri gare ka kar kai makauniya rayuwa kai dai Allah ya baka musiba ce cewa Allah Allahumma sirli wa kasarni kawai ka ja bakin ka shi Allah zaɓin min kawai ko menene kake so Allah zaɓin ka nake so ina fata an gane sannan kuma ka roki Allah Allahumma inna abdaluka ridaka menene ba an saka duka ba Allahumma rabbini ma ka dai ta alayya Allah ka gamsar da ni duk hukuncin da ka bar sai a kai roki Allah wannan ina fata an gane wannan shi ne ka sallama amma duk abin da kake cewa kai Allah ya baka baka sani ba yana iya zaman towa musiba gare ka ka bar ma Allah zaki kuma in har ka bar mai zaki farka da wallahi da zaka ka. zai zafa ma abin da yake dacewa da to kuma kan haɗa da wannan shi yasa daga cikin addu'o'in da annabi Adam ya zo shi ya sallah na fila raka a biyu kamar yadda kitin ta zo ya ce Allahumma in abin nan Allahumma inni kamar ta asara wanda zai tuna ta wanda yake da ita Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati qalbi ma adraki wa ta'lamu hajati Allahumma inni as'aluka inna da tana mu ci gaba addu'a ta zuwa Allahumma anta ta'lamu sirri ci gaba fa qalu to da tambaye su shi da maru ya tambaye su kan fassarar tawili mafarkinsa sai suka ce masa da laduna na ya ta hada hada al'am gulamun ya kunu ilahuka ala yadai to abinda wannan mafarkin yake nuna shi ya sanya ka guji wannan karambani da abinda ka gani ka ji a fassara ma roki Allah kawai alherin da ke ciki ya sada ka sharrin da ka gani ya kare kawai jabar kin amma neman fassara ka ce wai a abin nan to ka za in ba za a kai ba za ka jawo wa kanka musiba to da haka nan sai suka ce mishi to abin da ke faruwa a wannan bangare na kun ga yana mulkin duniya ne baki da amma yana zaune a Babylon ko za ka ce to a wannan wajen za a haifi wani yaro a kuma cikin wannan shekarar da muke ciki yaron nan halakar ta za ta kasance a hannunsa shi ne zai zama sanadin halakar fa amara bi zabi kulli gulamin yuladu fi tilka nahiya hadhihi sana a wannan dai shekara sai ya bada umarni kawai duk wani ɗa namijin da aka haife shi kawai a yarka shi ina fata an gane duk wani ɗa namijin da za a haifa a dai wannan garin inda yake zannan dan an ce a cikin garin ne za a haifi yara kuma yaran shi ne zai zama sanadin gushewar mulkin zai zama sanadin halaka so ko zai ce ba za a yi ba yanzu kaga zai yi jayayya ne da Allah ko to da aka duk yarin da aka haifa in dai an haife shi kuma shi fir'auna bani isra'ila ne kawai gaba ɗaya al'ummar bani isra'ila shi kuma cikin garin sa ne su masu da suka ce ne cikin garin nan da kake zanne za a yi yaron da zai zama sanadin halaka kuma a cikin wannan shekarar za a haifi shi shi kuma zai ba da umarni duk yaro in dai da mace ta haihuwa ga ɗan namiji ne kawai a yi ka kana zama ibrahim alaihi salam kada nan ibrahim kuma daidai wannan lokaci mahaifiyar annabi ibrahim tana ɗauke da cikinsa Kalamar sarabar lamma karabar wuladata a lokacin da haihuwa ya zo ya sai matso mata waje a ja a abin da mafan haihuwa naƙuda ta kama ta harajar hariba daga nan tana ganin nakuda ya zai ta falla ta ciki saboda ba ta san me za ta haifa ba kada ya kasance ɗa namiji ne a yanka mata to za ka kawai sai ta sulale ta bar gari Kada fitan shi ne shi na harin jati sai ta je cikin wani kamar a ce rafi ne wanda ruwan ya janye an gane rafi sun san akwai lokacin da na she wani shekara abin da zaki wata shekara ko kuma wani lokaci rafi ne ruwa yana gudana amma ya kafe babu ruwa ko sai in damina ta sauko kuma sannan sai ya komo normal to a cikin wannan waje cikin wannan rafin da ke ta haifi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ina fata an gane wa zahaba abuhu wa wada abuhu fi sarbara daga nan shi kuma mahaifinsa da aka haife shi sai ya ɗauke shi bayan da aka gama sai tattara sai ya sa shi a sardaba sardaba kamar a ce na dutse hakan nan ko kuma wani abin nan sai ya tsoma shi a cikin sanya shi a ciki sannan kuma waje ala ban san da ban yi tsallake ba na'am sardaba shi kenan waje ala rizqahu fi a asabi sai kuma Allah ya sanya mai abincinsa akan yatsa shi kaga ko kusan kowane yaro da aka haifa za a haife shi yana haka ko ba haka bane ko kuma yana haka ina tsoro ya kai ko ba haka ba to shi kenan sai Allah ya sanya shi har abin nan din shi shi arzikinsa abin da ya rene shi nonon da Allah ya ta gudanarwa ya sha yara ne, da ya tsunsa Allah yake kwarara ne wa kana ya musu hafira ina tsoro sai ya sanya ya tsoro yana su da ya tsoro ya tsoro shi kenan ya kushe shi kana ummuhu ta ta hadu sai uwarsa ta kasance mahaifiyarsa ta kasance tana kai komo a kan tana ta bibiyarsa hinsa ta bai lahinin wahin a ɓoye ai ka gama za ta zanna a wajen ba saboda za a fahimci menene ko sai ta kamo hanya sai ta dawo sai ta dawo kuma uwa da ɗa hankalinta yana ina shi kenan in aka kwana aka abin da zai ta silale sai ta je ta gano shi sake dawowa an gane sake kulalewa ta ji ta gano shi a face a ɓoye ta samu wannan har sai da ya ɗan tasa ya ƙosa to wakana ala sanatin ka annahu mai talatin sini sai gashi na ɗan shekara ɗaya amma da an ganshi ta ɗauka ɗan shekara uku an gane ga ajiye shi a wannan waje dama an ce a shekara za a haifai aka yi daga aka ka kashe yara shi kuma yanzu an ji an sa shi a zaban an ɓoye shi yana ta wannan rozon yanzu ya yi shekarar da za a fito da shi to yanzu fitowar shi duk wanda ya kalle shi ba zai gan shi a matsayin ɗan shekara ɗaya ba sai dai mai kallon ɗan shekara uku kare ga min sarda wannan sarda ba ne mai an samu bugu kuskure Ya ka kun sun san can baya an ce sarda ba ko sai ke nan kuma sarfa akwai banin nan da kuma alifin mandiya shikenan tawahumun nas su mutane su dauka wa ka annahu guli da mundu ne, sai su dauka cewa kai wannan an dade da haihuwar shi to da da aka gan shi ma yanzu ya bayyana to ba ba a shekara aka haife shi an gane ba a shekara aka haife shi ba shekarar da ta gabata ne ko shekaru biyu ko uku baya da suka wuce amma kan kuma dan shekara da wa za a fi tafsirin qurtubi ya zo cikin tafsirin imamul al-qurtubi rahimahullah qala li ummihi wata ran bayan da idan tasa sai tambayi sai ke tambayi mahaifiyarsa ai shi annabi ibrahim alaihi salam sai tambayi mahaifiyarsa ya ce ma ruwan eh waye rene ni waye rene ni ina dan yaro karami fa qalat sai mahaifiyarsa ta ce ana ni na rene domin rab shi ne reno ina fata an gane ina daukar kalma ta reno Allah yana renon bayan shi yasa kiran shi rabu ina tattalin su suna ba kuma ba su zama wani abu shi ne sarki cewa ni na rene kala wa mara su toke kuma waye rene kala ta buka babanka bai shi ke ɗaukar ne ba shi ke kula da ita na wa mara da abiko waye to kuma yake renon ubana kala na maru yake mai na maru kala shi kuma sai ce wa mara da na maru wa ubangiji na maru to falaka masa yana yin wannan tambaya ko ta gaura mai mai wa aliman annahu alladhi yazhabu mulkuhum ala yadihi Wa daga nan ne ta fahimci cewa lallai wannan yaron da aka bada labari to shine wannan annabi ibrahim an gane daga wajen shi kenan aka san cewa lallai ita ta fahimci cewa wannan yaro shi wanda zai tafi da mulkin na maruki kultu sai malam mai littafi yake cewa mai zaku zalika fi da ta'ala inda zai tabbatar maka da hakan shine inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa laqad atina ibrahima rushdahu min qabl hakika mun shiryar da annabi ibrahima tun ma yana kan karami sai da muka shiryar da shi muka tsora shi akan shirya kafin ma mu bashi manzanci ya zama to shiryayye kafin ya zama manzo an gane haka tun yana karami min qabl wa kunna bihi alimin muna nan sanar da shi ne mun kare ne ba ta ma wanda shi ba tun da aka haife shi aka wurga shi cikin sarda ya kasance shi abincin shi ya kusa na wannan ke nuna ma Allah yana da mutuwa a kan da haka wanda yake tunanin arzikin ƙasar shi yana hannunsa ka mutu yau ka gani in ka za su ji in ba sa'a aka suka yi ba wani ka mutu sai su biyo kuma ko ba ka bane sai wani ya ɗauki ɗawainiyarsu wanda su rika ci da sha fiye da da kana rayuwa haka ne ko ba haka ne ina ka umur bi yadillah ka fakan ma Allah Allah shaukani shawkani imam shawkani rahimahullah yake cewa qala farra farra yana cewa wal ma'ana atainahu hudahu min qabl min qabl nubuwa wato an ba shi shiriya shi ya tsora shi akan shiriya tun kafin ma a dora mishi manzanci shirye ne tun yana ɗan yaron ya san babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi yasa da yanzu yake tambaya waye ya rene ni yace ni sai ta ba san Allah ba ko ba haka ba shi kuma waye ke rene ni don da ta san Allah ya Allah sai ya ta shi ne ubangiji shi ne mai reno duk wani wanda yake da duk wanda kake shi yasa ya mutum ya daina wani tinkaho da hura halin na wa ne ina fata an gane duk abin da kake tunanin ka ba wani waya mutum nan kai indororo ne ba san indororo an san indororo ne ko musamman yanzu da yake muna fama da matsalar ruwa wanda bai sani ma ba yanzu yana yi ko ba haka bane ka zo ka ɗauko dururruka ka sanya a bakin inda ruwa yake gangarowa inda wannan fila wannan zinkin ya haɗu da wannan aka samu ruwa yana ruwa yana farara ko sai zubo dururru haka to kai dururu ne Allah ne kawai ya kwararo abun ta hannunka zuwa ga wannan amma ba ka da naka ina fata an gane da kai ba kai wannan abin arzikinsa ne kana so ba ka so sai ka bashi ina fata an gane wannan ba yin ka bane shi yasa dan mu za mu koma can littafin mutruk hasaran qabla rahim za ku ga ciki tsarin mun yadda yana magana cewa su magabata Allah Allah suke su su gare su da wani ya zo yana nema a wajen su suna so yake, domin me yake mutum ne zai kawo maka ziyara ya ziyarce ka idan ya ziyarce ka ya ci arzikinsa arzikinsa ya sannan kuma ba zai bar wannan wajen ba sai yana gode maka da kai ba sai wannan sai ya ci arzikin shi ne da Allah ya hukunta mai a rayuwa zai ci da kai an doro ne to Allah ya kwarara da ka lokaci na yi kawai sai a aiko shi zai gari kayansa duk yadda kai kuma kai ba kai saka ciwon nan kuma wannan duk magidanci ya san da wannan za ka zo kana jin wani matsanancin yunwa ma malam yanzu nan a rufe karatu Allah Allah ke bari ma za mu kwana ku yi hakuri za mu in gama bayani sai mu kwana wajen saboda kada a ji wuce an gane Allah Allah kake yunwa na bugun ka ka koma kama kana zuwa ya ga ku ba mu kawai wani daga kauye ya wuri ya duro kunna daga marka yaya shi ko ya kwaso yin wannan ta kauye ma malam ya zo ya samu abin da yaya sai ka ga ya naka abinci ma bai kushi ba har ma sai ka fita ka je ka nemo mai ci da indomi a wajen mai shayi ko wannan abincin ka ci shi shi kuma daga ina ya taso lokacin da girka abincin an san da shi wanda an san da shi ina shi za a samu shi da cewa mu yanzu kuma marowata ne for class kwaro wata for class yasa da ga abincin mu ma eh santana ne da ake zuba mana na a samu kula ya dan dunkule su yan kwara kwara a haji ko ba haka bane kuma da rowa wallahi kuma da rowa ma ka ce hana wani ana kai je ka dunkule da sauransu ka shirya cikin daki daga kai sai kai kai abin nan kuma sai ka je ka ci ko ba haka ba ko kuma ka gama cinyewan sai ka cinye kuma ka komo kuma awa sai kuma ka ji cikin ka ya rare ko ba haka ba saboda ba albarka ce kuma daga nan kuma in aka tashi kuma kana ana zuwa markar kai shekara ashirin da biyar yana jingina a cikin namiji sai allo ne kai da jingina <laughs> Kuma yunwa ta kasara dukkan mu ne yunwa ta kasara. Kuma haka bane. Yunwa ne ta kasara. Kawai da dare an zo kawai bi bango. Sun zaman to wannan fulawa, sun fulawa. Sun zaman to sunan mu kawai bi bango. Saboda ne abincin ga irin abincin da muke ci. Ya sanya da kazo kugu na ci wannan nan na ci wannan sun yi kenan. da suka wanda ga mu Allah Muhammadu bin da ga na wannan ne duka namiji allo ne sai da jingina ko ba haka ba wallahi yunwa ce kawai ta kashe Allah Allah ya rufa mana ina fata an gane to shine cewa a adahu adahu udahu min qabl an-nubuwa an shiryar da shi an kora masa shiriya ya fahimci waye ubangijin sa waye Allah tun kafin ma Allah ya aiko shi a matsayin manzo ai wa faqnahu lin-nazar Allah ya dadar da shi tun yana ɗan ƙarami yana da fikira ta tunani yana haɗa ɗaya da biyu ce wannan abu kaza zai yi wannan ba zai yi walis ila da kuma kafa hujja tun yana ƙarami to ka duba dai ɗan ƙaramin yaro ya tambayi waye sai can kuma da ƙarshe ya ƙare wanda ake cewa babu wani Allah sai shi sai shi kuma yake tambaya ta waye Allah shi kenan shi bai sai zama Allah ba abin nan ne to kaga kenan Allah ya shirya da shi tun yana ƙarami cewa yana da fitra cewa Allah shi ne da wala hada akul mufassiri kuma mafi yawan malaman tafsiri akan wannan suka tafi wanda yake so ya samu karin haske ya fada ba ji shi ya samu fasahul kariya na imamu shaukani tafsirin su ke ina jin kwana nan ko saboda kada ko mu aka sanya mana a kula cikin santan eh? ok akwai ayoyi oke ai oke mu je wajen hiwar ba ba gaskiya ne wa bada ibrahim alaihi salam daga nan sai annabi ibrahim ya fara yuwajjihu yuwajjihu qaumahu daga nan ya fara fuskanta jidali da al'ummar bil haqq yana buga musu hujjoji na gaskiya da nuna musu bayin lahum annahu la da bi haqqin a wannan waje akwai kuskure ni a fahimta domin idan aka ce annahu abu da bi haqqin siwa kenan babu wani abun bauta da gaskiya kan shi alhali kuma abin da malamin yake nufi su wallah na fata an gani su za ta gyara su wallah babu wani abin bautawa da gaskiya su wallah kuma bayan Allah wala lil andar bauta ba ga wasu kishiyoyi ba wala lil shuraka ba kuma wani su abokan haɗaka ba wala ilaha illallah an gane sannan wala rabbu siwa ku shi ya fi dace wala ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wala rabbu siwa babu wani ubangiji mai reno wanda ba Allah ba sai malam yace wa aqata laka abidul kari ɗan kai mai daraja mai karatu mai daraja bari in gutsuro maka ba'du min hadhihi al mawaƙa. wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsakaninsa da al'ummarsa na neman ya nufashe su gaskiya Kashin farko sai ya fara da mahaifinsa azar to shine malamin ce na farko alhiwarul awwal tattaunawa ta farko kana bainahu wa baina abawaihi ko kuma abihi azar shi ne tsakaninsa da babansa azam kamar yanayin yadda kuma yin lura da nahar shi ne ke cewa zahirin qur'an asbata anna azara kana aban da ibrahim wanzur fatahul qadir ba ma abin nan bayan mutum ya je shi duba insha Allah gobe in ba dai yana da shi akan da ne ba kuma yin har Allah ya nufa na abin da mutum ya duba cikin tafsirin ibn kathir musamman wanda aka yi ma abin nan din za ga cewa lallai tabbas azar shine mahaifi na annabi ibrahim ba yanayin yadda wasu ke cewa babban annabi ibrahim ba ne na fata an gane hadisi ma ya tabbatar karara to insha Allah zan binciki ko kila zai zama ka tashin Allah ya so zan binciki cikin abin nan tafsirin ibn kafir da malam da ke nan in akwai sai kawai bai su mana photocopy din wajen za mu ga hadda hadisin da aka tsoro da cewa lallai azar shi ne baban annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya tsare mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wata addu'a Eh. inda tawili dai Allah ya amsa eh tambaya cewa in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah cewa wannan abu Allah in alheri ne tabbatar maka da shi in ba alheri ba Allah ya musanya ma ba kun ka ce Allah ya musanya ba ka ce to in ba alheri bane ba Allah ya maida shi alheri babu dai abin da Allah bai iyawa kai <laughs> in ba alheri ba ba Allah ya maida da kai Allah ba sai an ka ci. ko ba haka bane eh, da karfi da yaji sai sai an baka to in ma ba alheri ba Allah ya sanya ce zama alheri to Allah shi mai iyawa ne sai zo sadar ka da shi da wata barbariya sai dai kuma sai dai ka raba ta da wuka ko da yake kai ba barbare bane ba don duk wani duk wani barbare da ka gan shi fari ruwa biyu ne fulata borno ne in dai ka zama barbare fari to fulata borno ne amma riyal ba barbare a yi wuluke shi eh ko ba ko ba ko ga jiya ya ce min wai to ba fulata ne ke fa sai ya an in ka bincika za ka samu shi ma da dare dare wata kila wata barbari haka ɗebo bai wani shi a wannan abinda muke tunani ma ko kwamitin bincike muke zo mu kafa don mun je wani lokaci shanu na kuka ciki me haɗa gidan da shanu na'am ko a kai kuma a tsallake mu ba a raba a nan ba muna gani sai dai mu ta jin kudan ko daga baya mu daina ji ya kamata kama kwamitin bincike Allah ya taimaka ya yi daidai domin Allah shi ba abin da bai iya ba ina fata an gane yana iya canjawa ba a yi laifi ba in ka ce Allah bai ne wato dai shi din kake in ma ba alheri ba dai shi ya musanya ma shi zama da ya yi alheri ba kai laifi ba ya eh, eh a da Allah ya ka. amma in kace ma Allah ce mai da za ka maka abin da yake alheri kai yanzu sai ka nuna ma abin da yake alheri na'am ai in kana so kai taslim gaba ɗaya ka sallama ma Allah shine kawai ka mai al'amarin shi kuma duk yadda ka kai ga son kanka ya ce ka fanka duk yadda ka kai da yanzu kana kin wannan kai kana son kanka kowane ɗan adam yana son kanshi to duk yadda ɗan adam ya kai ga yana son kansa bai kai son da Allah yake ne ba in ko har haka ne me na ka kuma in ka ce mai ya zaɓi mai alheri in ma inda ya baka ma ya dama alheri ne ya baka sai ka shimfida mai sharadi zaɓen nan abin da yake alheri tun da ya san alheri ne zai baka amma yanzu kai abin da ke ranka ne kake so shi inda shi ya tabbatar ma Allah yana iya baka da kuma ba lallai ne ya zama to alherin ba idan Allah shi ta kowane hanya fa yana iya darkan mu shi yasa yake cewa ya jarabi mutane nan menene bi sharri wal khairi fitna ko ba haka ba da alheri da sharri duk fitina ce akwai din fitina babu fitina dan haka ne ke akwai Allah za kuma na abin da shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sa Allahumma jal quta Muhammadin kifafa kadaran kada ina fata an gane kuma Shehu Usman dan Fodiyo yake cewa da tara dukiya ta hanyar halal tara ta ƙirbi ta hanyar halal kuma ka yi amfani da dutse bayan ka tara ta da aiki na ɗaukaka karmar Allah da shi ne ya fi alheri tarawa kuma ka yi aiki da su don ɗaukaka karmar Allah shi ne ya fi alheri da bai bari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ba sulkensa ya ba da jingina an ba shi mudu talatin na alkama. da shi Allah zai tara mu duki inda tarawa a gudanar fi sabila shi ya fi alheri a rashin tara da annabi ya fi kowa duki haka ne to akwai tara wannan ba shi ne alheri don da alheri ne da annabi ya fi kowa tara na fata an gane shin zuwa na gode yawan nan to da hakan nan in mutum yana son kanki da alheri kawai Allahumma karli wa khar shi ke an gaba Allah kawai min zaɓi ni dai na sallama maka zaɓen min kawai abin da yake alheri gare ni kawai shi kenan ko menene sannan kuma wardi ne bayan ka ba ni shi kuma ka yi sirri ka gamsar da ni wannan to me kake nema na Allah ya sauke alaikum assalam to Allah ya maido shi Allah ya bayyana da shi akwai ɗan uwa nan ma da muke karatu da shi injiniya sani injiniya da da yake zuwa da motar nan abin nan kusan kusan har aka yi Ramadan baya sai ɗazu da safe sai turo min tek da nake cewa a kwana biyu mun gaba ce gaskiya ya fama da rashin lafiya kwanan nan ma ya dawo daga asibiti amma yanzu ya fara samun sauki duka dai wanda suke cikin wani hali na jarrabawa a inda duk suke a doron duniya na musulmi Allah ya sa masu lafiya Wa'inda suke hannu na wa'annan sace-sace don ko da la'asar ne yanzu an kama mutane bayan kasabidin nan wajen karfe hudu da wani abu ina kafin karfe hudu bayan ne menene peter school din sai da kafin wannan wajen ko mutane da aka motocin zungu guda hudu an kora mutanen an tafi su masu wannan abu kullum dai addu'a mu shine Allah ya shirye mu waɗanda kuma suke shiga hannun su Allah ya kubutar da su waɗanda kamar yadda ya nema cewa ɗan uwan shi yau kwana tara ko ba gan shi ba ya tafi aiki ba san kuma bai yato muna roƙon Allah Allah ya bayyana da shi saboda shi ma huta Allah ya sa kuma yana nan lami lafiya Allah ya tsara mana Allah ya sa mana mafita سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وال بيته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين